ga yadda ake ta kwasan kayan na ake ta kokowa maza da mata ga hinan kowa gudu yake da kaya yadda yake so kan gani kun ga yadda abun yake kun gani Kun gani? kun ga yadda abun yake ta tafiya ko maza da mata kowa ɗiba yake san ran shi ana guje-guje kun gani to ba ka da daman ka ce za ka wa za ka tara ma anan yan sandan masu rasa yadda za su yi da su wallahi ka gani da haka dai abun da ya samu kawai shi kenan al'amarin nan sai dai ne fatan alkhairi kawai allah da ya rufa mana asiri a yi nan kaya abin da aka samu gani ina dauka allah wallahi gani ba a